عادل الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين ويوم من الساكير ثلاثة تقص قوة تقص وتن شعبان في جنر النبي صلى الله عليه وآله وسلم na shekara 1447 wadda ta dace da 27 ga watan daya watan janairu kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake hada ma'anin musallaci mai albarka na imam malik da ke nan gwarewa kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin tsora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira ta uku kuma a jerin surorin alkurani a rubuce daga tama ta 89 ko ta 90 daidai a asalin saukar alkurani ta ce suratun alin ba kuma karatun da ya gabata mun a ƙarshen tafsirin ayata 189 yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin a ta ɗari da casa'in daidai da fata Allah ta muke mai sa mu dace ina ma na ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم farkon aya da muka ji zuwa na to ya kamata mutane su hankalta su lura da abin da allah subhanahu wata'ala yake gaya musu waɗannan ayoyi daga yadda alarama ya fara karanta zuwa ƙarshen sura ya tabbata hadisin abdullahi dan abbas a wajen imamul bukhari allah ya ƙara masa yadda cewa ya nabi sallallahu alaihi wasallam farka cikin dare saboda ya tashi ya tahajjudi ma'ana tashin da daga nan ba koma zai yi ba ya kwanta zai ibada har zuwa lokacin da alfajir zai keto kuma ya je masallaci to yana karanta su gabanin ya tashi daga kan shi in ya farka zai daga kansa ya kalli sama sai karanta waɗannan ayoyi ana cewa ayoyi guda goma na ƙarshen suratu ali imran amma ayoyi sha ɗaya ne an gane ko aya ta ɗari da tasa'in zuwa ta ɗari biyu daidai ina yi ina mutsike bacci a idansa to sai ya tashi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi alwala yi sallah ko ya yi kiyamun laili idan zai yi kamar yadda ya tabbata lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi sallah hadisun na na insha Allah ya kara masa yadda ainihin abin nan akwai ubaid ya je wajen na na isha dan eh, ainihin eh, dan umair shi da ainihin umar sun je wajen na na allah ya kara mata yadda sai ta ce kwana biyu ba ka kawo mana ziyara ba sai ce ba wani abu ya hana ni maface fadar wani mawaƙi da yake cewa zurgibban tasdad hubba ka ringa kai ziyara da ɗaukar numfashi sai waɗanda kake kai musu ziyara su rinka ƙaunar ka ma kada mutane da kai musu ziyara yau ka je gobe ka je to sai ka fita daga ransu sai abdullahi dan umar ya ce da shi kyale wannan magana ya umar mu'minin ba mu labarin wani abu na ban mamaki ya fi baki mamaki tare da manzo sallallahu yana tambaye ta wannan sai ta fashe da kuka da ta shi manzo Allah su komai nasa na ban mamaki ne kuma yana da ban kai da ban sha'awa ce wata rana ina daki na ya zo mun kwanta sai ce da ni aisha bar na in tashi in yi ibada ga ubangiji subhanahu wata'ala ce wallahi ya rasulullah ina so in je na kusa da kai amma duk da haka ba zan hana ka tashi kai ibada ga Allah ba sai suka tayi suka yi ibada ai manzo Allah su sallan ya tashi ina sallah ina ta kuka ina ta kuka sai da gemun sai jike hawaye ya ringa ya har izuba ƙasa sannan ya koma ya dan kwanta da ya koma ya kwanta zai ci gaba da safa har sai da bilal allah ya kara masa yadda ya zo ya sanar da shi cewa lokacin sallah ya rasulallah sai ta dar manzo allah su salama na kuka sai ce ya rasulallah me ya sa ka kuka me zai sa ka kuka kai allah ya gafarta maka gaba da baya sai ce wai haka ya bilal wa ma yamna'uni an abki wa qad unzila alayya fi hadhihi al-layla inna fi khalqi as-samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب me zai hana ni kuka alhali a daren nan an soka min da waɗannan ayoyi inna fi halki samawati ita wannan shi isa shi ke kuka sai manzo Allah su sallame ce wailul liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha bone ya tabbata ga mutumin da ya karanta waɗannan ayoyi amma kuma ce bai tunani a cikinsu ba ma'ana ayoyin an saukar da su don su ƙara mutane imani an saukar da su don su kusantar da su zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala ke inna fi khalqis samawati wal lallai a cikin halittar samai da ƙasa sama inda ta yi bisa da fadinta da ita kuma ƙasa inda take da kwarminta da lokunanta da kaurinta da wani wurinta ka ga mai kunci wani wurinta ka gan shi fafada da abin da yake cikin sama da ƙasa na daga abubuwan da ake gani na ban mamaki ita sama inda take sassauyawa kalata ta cancanza lokaci guda haka nan ga taurari waɗansu suna tafiya waɗansu suna tsaye nan ƙasa ga shimfiɗaɗɗiyar ƙasar wani wurin kogi wani wurin duwatsu wani wurin ainihin kwari wani wurin tudu wani wurin malkwada wani wurin tsirrai waɗansu wani wurin bishiyoyi ga shuke-shuke iri-iri ga dabbobi ga ma'adanai abubuwa na ban babaki da amfani ga mutane ga sunan birjik allah sai zube su a ƙasa Abin da za ka gani ka tuna allah ya fi yawa a ƙasa akan da za ka gani a sama ka tuna allah allah subhanahu wa ta'ala ya zube wannan ba don komai ba sai saboda su ƙara mutane imani waqtilafil laili wannan ha. hakanan cikin sabawar dare da rana wannan izo wannan ya tafi wannan izo wannan ya tafi kai hatta qarus suke a tsakaninsu cin bashi dare ya ci bashi daga rana rana ta ci bashi daga dare a lokacin da wanda ya ci bashin ya biya sai ka ga an zo lokaci ya daidaita dare wani lokacin sai ya fi wani lokacin rana sai ta fi tsayi wani lokacin sai a zuwa 50-50 daidai lokacin dare daidai tsayin lokacin rana shi ne allah ce wakti lafin laili wannan ha to waɗannan abubuwan da suke faruwa la'ayatin wallahi ayoyi ne li'ulil albab amma gama abota tsantsar hankali masu cikakken hankali waɗanda suke ganin abubuwa suke hankaltarsu kuma suke amfani da waɗannan abubuwan suna ƙara musu kusanci da imani da Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu mutane da yawa da suna ganin ayoyin amma ba su tunani a kansu da haka ne Allah subhanahu wa ta'ala sura ta sha biyu suratul yusuf yake mamaki ko yake gaya mutane akwai da yawa daga ayoyin Allah da ake wucewa da su sama da ƙasa amma ba a tunani waka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun me yasa wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Allah yace da yawa suke wucewa da ayoyi a samai da ƙasa ko ka ayyin min ayatin min rabbihim da nawa ne daga ayoyi daga ayoyin ubangijinsu ya murruna alai hafi samawati wal da mutane suke shuɗiya da su sama da ƙasa amma ba su da su wahum anha mu'ridun sai su bijire musu kai kace ma bisu dan su ba me yasa wa ma yi aksar aksarhum billahi illahum mushriku mafi yawancin su ba su yin imani da Allah fa su suna shirka da shi yawa wani abin sun suna ganin ainihin ce ɗabi'a ce ta kawo suna tunanin wannan abin shi ne yake kawai lokaci ya yi ya zo lokaci ya yi ya tafi ba su tunanin akwai wani mudabbir wani alyadul fa'il wani wanda shi ike juya waɗannan abubuwa da haka Allah subhanahu wataala sai yake tunasar da mutane a nan la'ayatin li'ulil albab akwai ayoyi amma ga ma'abota hankula Allah ya samu na cikinsu to su ai masu hankalin nan mai hankali ba irin yadda mutane suka ɗauka ba a yau ka sani zaɓin da mutane suka ɗauka mai hankali shine wanda zai lissafa abu ya wata bukata ta ko da ya cutar da wani to su a wajensu shine mai hankali ya iya mayar da ɗari kwabo ba tare da lura wace hanya ibi ba a inda ɗari ya koma kwabo shi ke naira ta koma biyar ɗari ta zama dubu a to shi wannan a ɗan siyasa ne ya yi lissafin siyasa wani abin da ne ya iya lissafi wanda zai zai smartinin mutane sai suka ɗauka wannan to sai Allah ya ce masu hankalin su ne allazi ne na Allah yaman wa ƙudan wa ala su ne masu ambatan Allah kiyaman suna tsaye wa ƙudan haka suna zaune wa ala jinubihim haka nan suna kashin gidi abin da ake nufi suna ambatan Allah kowane lokaci da haka na insha Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahyanihi a wata riwaya fi jami'i ahyani mazalar su ya kasance yana ambatan Allah a duk wani yanayi da yake ciki yanayin daɗi Ina ambatan Allah in yana na wahala ma yana ambatan Allah saboda ya sanya wa mutane wata ka'ida ta'arras ila Allah fi raha ya adiska fi shi lokacin da kake zaune lafiya ga wadata ga lafiya ga arziki ga kwanciyar hankali ga walwala ga samu ga dama ga kaza kulla alaka ka da Allah karka yadda wannan abin ya tsone maka ido tsakanin ka da ubangiji subhanahu wata'ala to ya arifka fi shidda kana fada cikin tsanani da bala'i shi kuma sai san da kai sai kwato ka an fahimta jama'a kar wani mutum ya ga wata dama da ya samu ta duniya ta matar da shi ubangiji to da ka kai mamakin mutanen da za ka ce da su don allah su ce su ba aikin allah suke ba ko allah ya ba su wata dama a ofis a je neman abin nan su ce to na aikin allah ne saboda ka sai su masa rukon su kai narkashi a yi masa alala ko kuma wani ma ya ce a ah, to ai mu abin nan mu aikin ƙasa kawai muke yi duk inda allah ya ajiye ka yana da manufa da ta sa ya ajiye ka a wurin manufan nan ta farko ita ce tasa ba taka ba musamman a wannan zamani da muke ciki zamanin demokaradiyya kenan ko ba ruwansu da allah ba ruwansu da manzan allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya dame su ita ce duniyarsu kawai shine allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana ga siffofin masu hankali in kana son ka san waye mai hankali shine mai ambatan allah a kowanne ne yake ciki wasu malamai sun ce abin da ake nufi allazi ne kuruna Allah kiyama wa qu'uda wa ala su ne mutanen da ba yanayin da yake hana su yin ibada yin sallah ga Allah subhanahu wa ta'ala in suna da lafiya za su yi sallah tsaye in ba su da lafiya za su yi ta a zaune ko a kwance ba su yarda sallah ta wuce su wanne ne daga cikin guda biyu ambatan Allah ne kuma hanya ce ta masu hankali ko ɗabi'a ce ta masu hankali hadisin imran dan husayn Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tarar da shi yana sallah ina dogara ko zai fi da sai ɗauko fulo sai isa goshin sa yi sai manzo Allah ya dauki fulo ya jefa da shi yace salli ƙa'iman in ka kai sallah a tsaye in za ka iya yace in ba za ka iya ba faƙa'ida to ka yi a zaune yace in ba za ka iya ba ka yi a kwance an gane ku saboda haka ainihin abin da abin yake so a ce waɗanda ba su yi sakaci da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da haka an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki ya fi soyuwa zuwa ga Allah ma'ana wani aiki Allah ya fi so ya ce Allah ya zala lisanuka ratban min dhikrillah kada ce ga wani lokaci da harshen ka ya katse in bushe daga ambatan Allah ko yaushe harshen ka ya zama to jike da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala amma duwanda wani zakiri ya ce to ba ga ayar ba ko ba ga hadisin ba Eh, allazi ne sukuru na Allah haka yawa da wasu sai tashi yi rawa Allah Allah Allah sai zauna Allah Allah Allah sai kwanta Allah Allah a gefen da ma gefen hagu sai kwanta ya yi gini ina sai Allah eh, ambatan Allah wannan din da harshe ana son sa amma abin da ake so shine sai ka yi wanda yake mashru' wanda aka shara'anta jama'a mutum zai buƙaci ƙirƙiri wani abu ya ƙara a cikin addini dalilin ƙaramin sani da hausa kan ce kuɗi. amma idan za ka bibiyi ayyukan da manzala su salme shara'anta maka na zikiri to yinin kama yi maka kunci saboda shi zikiri ya iri biyu ne ko akwai azzikrul muqayyad akwai azzikrul mutlaq akwai zikirin da an sa masa lokaci da adadi da wuri annabi ya wanda ya sallar asuba sai zauna yana ambatan allah har rana ta hudu sai sallar nafila raka'a biyu an gafarta masa abin da ya gabata na zurban shi fai yanzu aka zo sallaci ne ka yi sallah kawai sai ka zauna ka nemo wuri ka zauna ba wani zikiri da kake yi ah, ba zai yi ba wani zai karatun alkur'ani ga wani zikiri yanzu muna yi muna eh, ilmantarwa muna karatu ko wani zai zauna yana tasbih yana tamid yana takbir yana hailala wani yana istighfari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙarshen dare bil asha bayan mutum ya gama ƙiyamun layl gabanin alfijir yake to ya zauna yana istighfar duk wani lokaci za ka ga an sa maka za ka ci abinci ne za ka sha abin sha ne zaka shiga ne zaka ka fita ne za zauna ne za tashi ne duk wani abu da za ka yi kwantawa ka bacci farkawa kai farkawar wace ta cikin dare wadda za ka koma ka kwanta bayan ta koko wadda ka tashi gaba daya ko sa akwai bambanci ko hadisin man ta'arra min al-layl in za ka farka da daddare ka koma ka kwanta to ba ka karanta waɗannan ayoyi da aka faɗa su waɗannan ka karanta su tashi daga nan ba bacci kuma sai bayan sallar asuba in kaga dama bayan sallar asuba din babu wanda ya nake bacci bayan sallar asuba sai dai bincike na lafiya ya tabbatar ina da cutarwa bacci bayan sallar asuba yana cutarwa kuma na daga abin da yake cutar da mutum da shi akwai samantuwa ina samantuwa amma ba wanda ya haramta maka hadisai da suka zo da wasu maganganu kamar asar da suke abin nan hadisan da ba ingantattu ba ne su kuma asar din ba ana nufin haramci ba ne da su a cutarwar da suke cikinsu ko suke ciki shi ake faɗakarwa don mutum ya santa da in kazu za ka yi ƙoƙari ka daina ba wanda zai so abin da zai cutar da shi kamar bayan shi ma haka wanda hana ka kai bacci amma bacci bayan sallar la'asar musamman can la'asar tsakaniya shi ma binciken lafiya ya tabbatar yana cutarwa an gane ku amma nafsi da zai ce haramun ne kai bacci a wannan lokaci ko wadannan lokuta wanda ya zo mai iskaliya shine bayan magarba gabanin isha saboda hadisar rakumi wanda mai shi ya gagara sarrafa shi ya kai kararsa wajen manzo Allah su sallama annabi ya tambaye shi ya rasulullah bayan sallar magarba yake bacci da aka da yawa sai makar sallar isha to wannan abin da yake ne kuma shi yasa nake kishi nake takaici da alheri wanda ya sallar isha a cikin jami'i ya sallar ba a cikin jami'i za ba shi ladan qiyamul layli alheri ne ko shari ne to shi baccin a wannan lokacin ya zama musa lairi ko shari an fahimta ce baccin ƙailu lafa ina da kyau bayan azahar amma shi ma hadisin da ya zo hadisin kilo kaza kaza duk hadisai da su tabbata ba amma dai wannan baccin na ana son mutum ya yi shi to shi ne aka so ma ka yi a madadin wannan na safa da za ka yi to ka tashi cikin dare ka yi ibada sannan ka zo ka shiga gwarmayar rayuwa to ka yi sallah a sai ka huta musamman lokaci ne lokaci ne wanda safi rana tana zafi a daidai wannan lokaci na fatan mun gani to kaga an bi shar'anta maka azkar azkaru sabahi wal masa ga sunan duk azkar ne mutlaqai to amma kuma eh, eh, muƙayyadai amma akwai mutlaƙai wanda an baka dama shi ne abdullahi dan umar sai sai da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kan kirga masa cewa astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi sau 70 a zama daya zuwa dari kamar yanzu abin da suka ce astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi sai dora kuma da magana wannan abin magada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin al'ummarsa suna kwaikwayonsa akan wannan khairu misal da za a bayar kalli malam bin ba Allah ya jibe shi almajiransa suna cewa ya kasance yana ambatan Allah baina luqmatihi tsakanin cin abinci da yake in yi lauma ya cinye gaba ne ya dauki wata ya sai yi zikiri ko yana karatu za ka ji ana abin da za ka ji yana yawanci asafin Allah ina istighfar mai jan baki yana ja ba san shi makaho ne mai jan baki yana ja ya dan tsaye dim haka kafin ya abin nan bai gane ko idan malamin ya gama bayani na bakin da ya ji a baya bai gane an gama bayanin ta ya ji yana to sannan sai ya an gama wannan bayani ke abin da ake cewa shi ne neman gafarar allah a kan giban ta wannan abin da kai ko da kana ganin biyayya ce ga allah ta yi wa cikinsa ka saba wa allah to ka nemi gafara daga allah subhanahu wa ta'ala تعدي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم على وقت ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سنة تناني تكن سببا ليس الله اللي تسمى يدك يعني الله الله يعني تسمى النفس باب ما نفع يعني تكسى النفس باب ما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض sai su rabbana ya ubangijin ma halakata haza batila baka haifi wannan baka halici wannan abubuwan ba kawai sakai shine ma'anar fadar Allah afa hasibtum annama khalaqnakum abasa shin kuna zaton mun halice ku ne abasan kawai dan wargi dan wasa haka nan kawai sasakai ku ya bane ku gada ma wa annakum ilaina la turja'un ko dan ba za da ku wajen mu ba ko mutum ne nan duniya ce da kai wani je ka dawo sai ka sa ko wani labari ke a kona to ballanta na ubangijin da ya halice ka sai ce gashi nan na ke ka je kai abin da ka ga dama ka dawo kana jin za ka je kai abin da ka ga dama ka koma babu sakamako to dan kada ka ce ya kama ka ba abin nan ba sai saukar da littafi sai ya aiko manzo tafin littafin wanda zai da littafi kuma ya karfafe shi da duk abin da zai sa sai kayar da lallai daga wajen allah yake allah ne ya aiko shi sai kayar yanzu ba ƙorani muke karanta ba muke fassarawa shin akwai wanda ubangiji ice da ya ka duba min littafin nan kai min editin a betin a gaya aiki daga wata jami'a allah ya fita ah. suwaye suka duba project shi na ƙura'ani jiya jiya wani yake mun ya bani wani littafi da ya rubuta ya ce da allah yana son duba ba ku na ce to ka riga ka duba ka rubuta littafi har an bula kuma ka ce a duba sai to ai akwai next edit edition so oh, idan akwai wani abubuwa da aka gano sai a saka su a new edition din kuma gaskiya duk littafi ana ne ana review ana bibiyar su a duba shi ne shi duba ko wani ma wani ya zo ya duba ce wannan ga wani observation ga wani hasashe da yi ga wani abu da ya gano cewa wannan abin ya kamata a yi masa kaza ya masa kaza wani ka duba sai ka ga haka ne amma ƙur'ani for more than 15 decades sai da karni sha biyar har yanzu ba wanda ya ce ga wani gyara a ciki ko da wani ɗan ta'adda tabbalalle wai ya ce in allah ya kuskure su suke masa gyara wallahi jama'a ba mai cin mutuncin Allah da manzan Allah irin yan dare babu shi ƙarfin halin da suke da shi na su buɗe su gaya wa Allah da manzan Allah magana wallahi za ka sha mamaki yanzu fa wani ne fa karmawi dinnan nan wai yake cewa ba a samu mutumin da ya kama da manzan Allah ba irin shehu tijani in ka kalli shi wasu jani ka ce irin sa mummunan mutum mala ka ce ba wanda yake kama da shi irin manzo eh, Allah kama kuma ba aya ba hadisi tambalalle ya haɗu da tambalallu an ta ɓanɓare Allah ya ta bi ƙwar'ani ba wanda ya taɓa masa gyara hakanan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatattu in dai magana ce annabi ya faɗa ba zan fahimta a cikinta da haka in kana mu'amala da maganganun manzo Allah sallallahu yau da gobe da ka ji da ba irin duk ko ta yi kamata da tasu sai ka ji ba irin ta bace amma ku gane wannan abin da yake Allah ya kawo mu zamani ana wallafa wallafi yanzu akwai ɗaliban malam albani da suka so su kwaikwayi tsari irin nasa babban ba na zariya ba muhammad nasiruddin albani amma idan ka san ka rubuce sa da sun kwaikwayi tsarin sosai amma ne wai wata suka ce gyara bai kamar kashi ba sai kaga akwai bambanci wanda za ka iya sansana ka harara a tsakanin rubutun guda biyu to da haka dai shi wannan alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ya yi bayanai na ɓalolantarwa a cikin shi saboda masu hankali allazi ne yaskurun Allah qiyamun wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila sai subhanak sarki ya tabbata gare ka tsarkaka gare ka a ce ka halicci wani abu don wasa ka halicci wani abu don wargi ka halicci wani abu ba manufa haka koro haka sidda allah yin wani faƙina azaban na za haka ya ubangiji ka tsare mu azabar wuta dalilin imanin da muka yi da kai da fahimtar mu da waɗannan ayoyi an gane rabbana innaka man na nar faqad akhzaytaha suna ci gaba suna yin addu'a ya ubangiji mu lallai wanda duk ka shigar wuta to ka kaskantar da shi ka wulakanta shi wa malil zalimin min ansar kuma ba mataimaka ga mu azzalimai wanda duk i zalunci abin da ake cewa zalunci wad'u shay'i fi ghayr mawdi'ihi la'iki bihi shine mutum ya saka abu a inda bai kamata ba wanda ya shirka azzalimi ne wanda ya kafirci azzalimi ne wanda ya bid'a azzalimi ne wanda ya fasikanci azzalimi ne wanda ya zalunci a haƙƙi azzalimi ne duk waɗannan abubuwa duk abin da aka tsora a inda ba za ce ba tsora ƙwariya a gurbinta ba zalunci ne kai ko appointment za ka yi sai kai don sanayya don yanwantaka don wani abin nan kai ba da cancanta ba ka yi zalunci to su kuma zalimai ba su da mataimaka ba wanda zai taimaki azzalimi in Allah ya kama shi rabbana ya ubangijinmu innana sami'na munadiyan yunadi lil iman lalle mu kam mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani an aminu bi rabbikum ina ta ku imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani wannan fa’undin ta ta'kid to yanzu abin da ake koya maka bari ba kai wani abin nan ba to roki Allah kai tawassuli an gane ku rabbana faghfir lana dhunubana da haka ya ubangiji mu da mun ji kira mun yi imani mun mi kauya mun sallama to mu ma gafarta mana zunuban mu wa kaffir anna sayiatina ka kankare mana kurakuran mu wa tawaffana ma abrar kuma ka sadar da mu da mutanen kirki tawaffana ma abrar ka kashe mutane da mutanen kirki wannan ita ce fassara ta kalma amma abinda fassara ta hakika take wata wafana ma'al abrar kamar fadar annabi yusuf ne wa alhiqni bis salihin ya Allah ka sadar da ni da salihai mutu dai kaza kowa zai mutu kowa ya san dole zai mutu to Allah in ka karbi rayuwar mu ka tayar da mu tare da mutanen kirki ko ka riskar da mu da mutanen kirki rabbana ya ubangijin mu atina ma wa atana ala rusulika ka ba mu abin da ka alkawarta mana akan harshen manzanninka wala tukhzina yawm alqiyama ya Allah kar ka kaskanta muka wulakanta mu ranar tashin alqiyama Allah ka tsare mana kaskancin duniya ka tsare mana kaskancin lahira Allah ka girmama mu duniya da lahira innaka la tukhlifu almi'ad lalle kai ya Allah baka saba alƙawari in kai alƙawari kana cikawa to insha Allah ayoyi na gaba sai mu ji an amsa wannan addu'a ko ba amsa ba suwa ake amsa wannan addu'a farko gabanin mu zo mu ji ba wanda Allah yake amsa addu'a sai ulul albab bota hankali wadanda suna yin addu'a suna hankaltar abin da suke fara ba wanda yana roƙon Allah a Najeriya zuciyarsa na Senegal ba ko Allah ba na kaza ma na kaula yake so ya ko shi yake nufi kuma an ce an yi shirka ce ga za ka za jan na jin wani abin mamaki wani abin nan amma ina sani wai ana zuwa ofisoshin gwamnati ana ganin takardun yin izala suna neman taimako kuma sun ce ba neman taimakon kowa sai Allah iyaka na da iyaka na sai to su masu sauraron su idan suna da hankali in masu hankali ne kaga to daga nan za su gane jahili ne ya kamata su rabu da shi in kuma ya sani da gangan to za su gane mai son zuciya ne shi ma ya kamata su rabu da shi saboda da jahilci da son zuciya halaka suke kaiwa yanzu dan Allah a wani dan izala da ya taba cewa an ka nemi taimakon wa ne zala taimaka mun ba na aran biran nan ya taba cewa yi shirka akwai wanda ya taba wannan mu abin da muke cewa ina kabari ka ce taimake ka to kai shirka abin da muke cewa ko ina raye ko ga ka gashi abin da ba zai iya ba Allah ne zai iya sai ka ce yi maka kamar ka ce wani ina so da Allah ka bani haihuwa wa yake bani haihuwa wallahi kai shirka wani ina roƙon ka arzurta ni kai shirka wa yake arzurtawa ba wanda yake arzurta wani sai Allah ba ka da lafiya iyaye maka ba mu yaye ma cuta sai Allah duk wani abu da mu abin da muke faɗa kenan shirkar da muke cewa an yi duk wani abu da sai Allah ne zai iya yi sai ka roƙi wani kayi shirka hakanan wanda zai iya yin abin inda ina raye amma ba zai iya ba kuma ina mace kuma ka nemi ihi shi ma kayi shirka ko kuma ina raye wannan abin da kake nema yi maka a nan wurin zai yi maka shi ba can inda yake ba ka kira shi bayan baya nan ba zai iya yi ba ka yi shirka an fahimta kuma abin da muke faɗa nan. kuma gashi nan duk su tana bayyana to idan ba haka ba kai muridinka kai da kake tasarrufin duniya ka bari a kai shi gidan yari a kulle ba haka bari yanzu Allah subhanahu da su sa suka tafi kadisiya arnan da suka gudu suka shiga ruwa ba ruwan suka taka ba suka tafi bayan aikin Allah ba ne kuma yanta jama'a Allah bai tsere da su ba ko kun fahimta to ku waɗanda alloli kuke da su da ba za su yi muku ba daga irin waɗannan abubuwan kawai mabiya ya kamata su gane ana jin su ne a wani tsari ko wani abin da wanda ba mai bullewa ba ne amma kama yadda nake faɗa kullum haka malamai suke cewa kar yi mamakin wanda ya bata saboda bata ina kusa da kowa ka yi mamakin shari'a ta wanda ya shiri shari'a ita ce take nesa don kaga Allah subhanahu wata'ala ya sa mutum ya shirya, to ka yi mamaki kuma ka yi masa addu'a Allah ka tabbatar da shi akan haka annabi yana addu'a ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub kullum haka zai yi haka za haka zaka yi haka kowa zai yi in Allah ya taimaka sai wanye da duniya lafiya Allah ta samu wanye da duniya lafiya Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana mutuncin Allah ka tsare mana lafiyar Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka tsare mana iyalan mu Allah muna roƙon ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in